الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير الوليد والنبي سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلا إلى يوم الدين. باب باب قدر الله الشريف. babu fadar lillahi fajar ba da a kan yi ikon sallah ta subaya sallah ta subaya tana da lada fare mai girma a hadisna musabir kala hadisna ya ya ko ta sahihi al-qasan ay isma'ila ko ibn abi halid kala hadisna qais ko ibn abi halid an jabir bin abdullah ko al kunna mu kasance inda nabi goma zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallama إذ نزل إلى الأمر كيف الله يأتي wata. bai na kafa da jirgin sha hudu ba kala ce amma faɗin ku in na ku haƙi da cewa ku ta talau da rafi kuma ranar al'umma za ku ga ubangijin ku kama ka ha za ta faɗi kuma ganin wannan wata ba za ku ba za ku za ba za ku da junan ba ba ku ku kore wani shikari ba za ku zamuna wasu ba ku kare wani ba zai ku zage kuma ta za ku zamuna ba za ku samu kokanto wajen gani ne ai za ta samu ba kokanto iru da yi akan gani ne bai da da ku idan kun ku samu ikon Allah duk Allah duk fa dokar akan akan arabkalar da ku ala salatin akan sallah kabar shan da gabanin wa rana sai ba mu babu da lafi fadil idan kuka samu ikon yin sallah gabanin wa rana ba a rijaye ku ba to ku aikata wa kabar gudu haka na gabanin faduwarta in ce sallah ta la'asar faɗaru ku aikata wato wannan shi an ku ga sallah ta subahin wato cikin sallah ta subahin ya yi magana a kan sanda da wani da kokun kama da wannan kamara wato ishara na ga duk wanda ta tsaye sallah subahin ranar al'umma shi na da Allah wabaru sun maza na kala ce fasir da yadda hamdar duka kai sallah da gode ma ubangiji kai tasbihi da hamdar duka da gode ma Allah ka aure lulu shamsu gabanin hitowar rana wa kaulu gudu har da gabanin faduwar ta قبل طلوع الشمس صلاة الباين وقبل غروبها كمان مرة صلاة العصر حدثنا مرسول خالد قال حدثنا حمام هو ابن هيا قال حدثني أبو قال حدثنا قال حدثني أبو جمرة نسلون عمران عن أبي بكر بن أبي موسى ذكر أبي بكر بن أبي موسى الأشعري عن أبيه ذكر من أبو موسى الأشعري أن رسول الله حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي man sallar fardani wanda ya salla ga mahusan sanyi duk da halalin da zai shiga aljanna ko wanda ya salla ne na marece don haka ake masa fardani ya duk kuma sallah ta subahin duk wanda aka zani ya lokacin subahin ya zaka ta iska mai sanyi ya buwa da sanyi don haka ake masa fardani wato lokaci na zai kasance iska da ita ce na kuma za a samu yanayi mai kyawun lokacin su don haka an samu ta fardani duk wanda wanda sun dole guda biyu da halalin da zai shiga aljanna wanda shiga wanda shiga aljanna ko daga Allah shi wa ƙarar murjayin to abin da ta ya kawo kwale da ɗin murjayin bayan ya kawo raya ta kurutun halin ƙala hadisna hamamu to sai ce wa ƙala ibn murjayin ibn murjayin ya ce hadisna hamamu amma wannan ya yi tsarki an abi jamrata daga abi jamra na tsaruna imrana an na ababakar na abdullahi da kaisin hakika ababakar na abdullahi da kaisin saboda an yi sabani ko sun ce abu bakar ibn umar da na wata shi a tawakar waya ko sun ka ce a'a abu bakar abin abi musa na al'ashari shi a tawakar waya don kada buhari ya kawo shi saboda an yi sabani a kan kowa da abokan na ta ce wa kala ibn raja'i ibn raja'i ta ce abdullahi ibn raja'i kenan ya bi ko rutun halide yace hadathna hammamu an abi jamrata anna aba bakar ibn abi musa anna aba bakar ibn abdullahi ibn qayyim an san wanda aka ce ma Abdullahi bin Kanda shi ne Abu Musa al-Ashari yace a habaru watan ya faɗa ma ya faɗa mishi da haza da irin wanda tunani daidai daidai kamar tambayan da ya muka na hadisi shi na wannan watan saboda an saba ne a kan Abu Bakar da Abu Musa al-Ashari wasu kace shi na wasu kace Abu Bakar da Umar da na don haka sai kuma su a daga shahidi da riwaya ta wannan a Abdullahi bin Rajai yace hadan na ishabu حدثنا إسحاق إسحاق بن سليمان عن حبان ذكر حبان قال حدثنا حمام شوف من حبان أنا جميش حبان بن هلال قال شي حدثنا حمام هو ابن يحيى قال حدثنا أبو جولة جدرون إورانا عن أبي بكر بن عبد الله بن عن أبي بكر بن عبد الله daga Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Musa al-Ash'ari kenan an abi da daga mai bin Abi Musa al-Ash'ari an nabi daga manzo sallallahu alaihi wasallam shi Abu Musa al-Ash'ari ne shi Abdullah bin Qays dole ku je wa ila hadisi babu wakati da fari babin bayani akan lokacin sallah da subhanahu can bayani an ga akan yi bikonta bayani akan yi bikonta nan kuma akan lokacin da aka حدثنا أرون حدثنا أرون آدم قال حدثنا حمام هو ابن يحيى أن أكاد هو ابن الأمة أسدوسي من كتاب ابن الأمة أسدوسي أن أنس أنس أن زيد بن ثابت حكيم زيد بن ثابت حكيم يا ولد annahum hakika cewa su waɗanda zai bi da abu kare ne da ta haru sun yi ta furu ma'an da fi ta yada mazo Allah sallallahu alaihi wa sun wata an dan da zirafi ta wuce sun ta yi zuwa wakil da su bayan kultu ke shi ka tara ke ni ce ma'ana kan bayyana kuma ni a gurgudo da lokacin sallah kada ce ɗarar hamsin na ayatan gurgudo karatun aya a hamsin ta ci na ayatan ko kuma ta aya ta ciyani aya ta shani aya ta kasa tarawih حدثنا حدثنا حسن بن صفاين وفي رواية حدثنا الحسن بن صفاين سمع يدي وتروها يا جوان قالوه قال شيء حدثنا سعيد سعيد ابن ابي عروبه عن قتاده قتاده عن انس بن مالك ان نبي الله يحكيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت زيد بن ثابت تسحروا تسحر من يتهور kenan zai da sabitin da shi da sauran abokanai ne da manzon Allah sun yi tahuru wannan ma lokacin da fara ga sun kare ne su ne masu gora su amma nabi wallahi annabi Allah ta yi sallallahu alaihi wasallam ya sa su zuwa sallah fa sallah ya sallah ne ke ma Allah in ji shi wa kan kasara ne ke da Allah kai Allah kam kana bayyana kam kana bayyana farahima menene gurgunun arewa wasu min su ne ma da tafkur su ودخوله ما لشكل ستة في صلى هذا الشيء ما يقرأ رجل ويقول أبن مسلم يقرأ رجل في شكل حمسين آية آية حمسين باب شكا هذا الشيء ما يقول علي هذا وجدنا to kadar hamsin da abu shine ali ayat da ku sai ce ha kenan hawar sanada can wan hadisi wancan na a cikin na wanda kuma na wannan a wannan na abin da alhassan da ta bayan ya ce asin na ko hmm, amma mafi yawanci ya an kai tarawih salat da shi ake wa hadasani haka aka sawa lokacin tarawih salat in ya kasance wanda idan ya gaba gudana ba amma da yana ganin idan ya na ko saboda don haka shi ke nan kariya kamar da shi a shi a tattali don haka da an bai ta wani kala da ba a cikin sa'i kuma irin na abi uwaisi an a yi da kan wani a abdulhamidin abi uwaisi an su da mana daga suleimana suleimana da gilani an abi hadimin da abi hadimin an na busa mai a yakin halar da sa'ajin ya kuru shi na cewa kotu na kasance akan saharu ina sahur fi a cikin iyali na cikin gidana don mai kuru sur'atun bi sannan gaugawa za ta kasance an kudurta salatu an kudurta yanki da za ta fadi sallar su bayan ma rasulullah ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shi ke na gurgurun a gurgurun ayat sahur ayat sallah ke na gurgurun aya hamsin ko ko gurgurun ayat ce za ta kasance in in ayat ko abinda da gaugawa ta yi sallah ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a shi ke san gobe don sukuru sallaba wa musa yanni mo da ya gobe sukuru ana yi ajiyar da rika shi dai a tattuna ya yau da bukari kala a tattuna allah har mu kai da ya yi ilishi hadin kala a haɓar ne ko wato da dubai an na aisha haƙiƙa ya sha haɓar ta faɗa ma urwa kala ta ce kun da ta ban mu ilaji mata sun kasance mu ilai ya shahada suna halarta ma'a lafiya tare da mazan allah sallallahu alaihi wa sallam mata na mu'mine sun kasance suna halarci sallah tare da manzo Allah bin sallah salatar fajr sallar subahi mulaki atimi murqihinna suna wanda sun kai lulli da bayan da su sun ثم أن ينفتن إلى بيوتهن ثم أن ينفتن سداو إلى بيوتهن a بجنة جنسو da كثير صلاة اليوم يزوا قال صلى لا يعرف كل أحد من الجنس باب وانت هقال تفسوق سبو لجنب جنب عين تجنب جنب أخيره ba a gane mulana ko matana ba wanda ke gane a shekin da mata na kasar su baya kuma a shekin da muka kasar musulmi sun bi lokaci na wanda kasance farko ne aka yi ta don haka kaga mata su ce su yi sallah bayan sun dawo da wani sallah ba mu gane su ba ka cewa shi mace na ko namiji yau ka a shi da wannan ya ne ana sallar su bayan da lokacin lokacinta ba da ƙarshen lokacinta ba mu ma a zarkar da fajir da ka'ada bayan mai bayani wajen samar ka'a daga cikin sallar su bayan kenan ya samu da ya samu sallar jama'a ko kuma dan ya ya samu sallar jama'a ma adraka min al-fajr ka'ada wanda ya samu raka'a guda ga sallar subahi hadathna abdullah bin yusuf abu abdullah bin mallama huwa al an amma lakin an zai dinna allama daga zai dinna allama shi zai dinna allama a da inna salim daga dawun ya salim wa an musulmin a sa'idin dai dun azama an hada ibn yasanin sannan dai dun azama wa an musulmin sa'idin sannan dai dun azama wa ana da aradi yuhaddisuna hu dukkanin wannan da ta ya yasanin da fasulun sa'idin da aradu yuhaddisuna hu kuma da dun azama wa da sun kace sun yiwo an abi hurairah bin abi hurairah anna rasulullahi hakika wa Allah sallallahu alaihi wasallam qala ce ma adaraka min sulhi raka'atan duk wanda ya samu ka a guda da sallar subani kabla an tafi a shan da bayan rana ta fito bakar alaƙa su ya samu su subani in dai samu ka a guda ya yi ka a guda gaba ne yake tsoron rana raka a guda kuma yake bayan tsoron rana ya samu su subani baka alaƙa su ya samu su subani sai ke nan kaga babu kadir a babu kadir kadir ko lokacin sallar a subahin ana yin farko lokacin ta kuma idan mutum ya yi kashi lokacin ta yi ta kuma bane da ya yi wato wasu suna yin taba da isfari wasu suna yin kuma wata bigar da amma wanda ke bigar da dungu dungu to sun ka yawa ita sallah ita sallah abubakar ita ta umar ita ta usmana ita ta abdullahi da rasuli ita ita ta aisha ita ta kuma sahabbai da mazo sallallahu alaihi wasallam sai su mai yusu su suna sallah su bayan farko lokacin ta wanda abdullahi da rasuli shi ne kusa da shi lokaci وما ka adadin rahim wajen samar ka abu da ka la'akar abu da an tagaru ba shamsu gabanin rana da fadi ba ka ka rahim ya kama la'akar babu ma adadin rahim da za ta yi ka ba bayan mai gani wajen samar ka abu da ku ce da sallaka hadis na abdullahi bin yusuf ala afara na malikun ai inda shahadin an abin na mutum da abdar hamani an abin hurera an na rasulallah ya hakika zuwa allah sallallahu alaihi wasallam ta ala ya ce ما أدرك ركعة من الصلاة duk wanda ya samu raka'a guda daga cikin sallah fa kada da sallah ya samu sallah wani wanda guda da sallah ta jama'a to ya samu sallar jama'a wanda bai samu ba ko bai samu sallar jama'a ba amma shi da lada ko rukuyi ko rukuka ko da ta karshe ka samu kai ko ta ya ka samu kai ko da kuwa kai sallah ba su wace ba ka samu ka samu ka samu kana shigowa masallaci an sallar sallah amma ba wace ba ana da zarmi to ka samu da za ka samu da za ka wannan to babu salati ba da kaje, bai da dani akan sallah bayan kebewa da hijiri hatta da ta ashamsu sai bana ta hito wata sallah bayan bayan alfijir ya ke to, ke hana na kira ko ba a kira. to malum sun yi sabani akan wannan amma hadisin da sun kuzo mutuwa da sun bari ba a yin sallah bayan keto alhiri in ba a tarbi ba حدثنا رسول عمر قال حدثنا هشام هو a هشام ko da tuwari an ka tara daga kanada an adal aliyah daga adal aliyah an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas qala shahid indi rijalun marbiyuna rijalun wasu madaidai marbiyuna wanda ya kasance a da suna masu gaskiya na shahid indi sun ba da labari gona ba wai ainihin shahada an yi irin wata shaida ba shahid indi sun ba da labari gona wa arzahun bi umar duk wanda yake yarda da shi daga cikin su wato wani irin marjiyu na amma da za mu jiki wanda ne ke da da shi ni in tsuwa da shi da cikin rayuwata shi ne kuma dukkanin sun ba da labari ina zaune sun kace annabi ya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ha ajin salati yayi haji akan sallah ba da suri ba sallah subahi hatta to shi a shan fitira da hito wa ba da haka nan bayan sallah asar hatta ka garo mata da ta faɗi wannan ke hadisna wa sadr qala hadisna ya kuwa inda sun yi ne halaka ta hannu an shuba daga shuba an katara daga katara katara ce da mitu amal aliyati alimin abbas qala hadathani nasu bi hala wasu mutane daga cikin sahabbai sun faɗa min wannan hadisi shi abdullahi bin abbas kaga wato ma sai kawo hadisi wancan alina wa ganadulun ba to abin da sai kawo ali ya kuma kawo na nadulun saboda nadulun hadisi a ciki ne a tara an adadi ko nan a bani kawo ali a tara an abin aliya a tsara shi a cikin ba wani dalili don haka kyan da na farko ne kasance hadisi ariya ta ce an ɗabin ariya amma ga wannan riwaya da rubuta musaddad ta ce an ƙasara sami'tu abal ariya na ji abal ariya ta ga nan buhari da kauce ma an ce dalili shi kai ko to ga samaki nan an ce ba a karɓa hadisi na an ana da mutum da ke hadisi da hadisi hadisi to kada hadisi hadisi ne. Yace ni حدثنا مسدد هو ابن سرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي مهيجينا يا فدا من عروته قال جاء اخبرني ابن عمر ابن عمر يا فدا من قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله ياتي لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاتكم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس لا تحروا كركم طلوع الشمس lokacin hitowar rana wala guruba ha haka nan fadokin su da cikin sallar su kada ku yi sallar lokacin hitowar rana ko lokacin fadokin amma sallar ta lafiya a kan minar da ba sallah ta farilla ba wa qala wa qala sai yace haddathani ibn umara wata yaji shi wannan a a urwa wa qala urwa yace haddathani ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi na cewa idza tala'a hajibu shams idan ka ko rana ya bayyana fa ashiru salatu kun yi jiyan sallah hatta ta ta ta rana ta ku wa idza gaba hajibu shamsi idan kuma ka ko rana ya faku wa ashiru salata kun yi jiyan sallah hatta ta yi ba sai ta fadi saba'ahu abadatu abadatu abadatu wa tan saba'ahu ya bi hayyin sa'idin an shamin da ke shamu dai حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه حماد بن اسامه عن عبيد الله بن عمر عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن حاتم عن ابي هريره ان رسول الله حقيقه مزوع الله صلى الله عليه وسلم نهى هني ان بيعتين اكن ciniki biyu wa aliftain haka nan akan sanya tuwaji iri biyu wa azlatain haka nan sallah biyu naha manzo Allah ya hani an salati da ke sallah ba da fajr ba ta subahi yace naha an bi wa an lissa ta yi wa an zala ta yi sai fara da sallah saboda muhimmancin ta sai ce na ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hani an salata da gaira sallah ba da fari bayan sallar subahin tayi bayan an ce ya kirdu ba a sallah hatta sallar shan tana ta hito wa ba'da al-asr haka nan bayan sallar al-asr ba a nafila hatta ka da rubar shamsu da rana ta fadi wa an ishtimal al-tamai sannan manzo Allah ya hani akan kurmar lagi وأنا الانتباه حتى لو كما يا هذا لما في سوق واحد يشكيتها غدا ويريد فرجه إلى السماء سيشتكي أم في ذرة لن يغدا إن يتوجيكها غدا ألا أكم غدا سيشتكي فرجه سبا سيكتنش فرجه لكن لو سمعي ويريد فرجه وتسيش ثالث فرجه إلى السماء يدوى السماء وأنا وأنا منابذتي haka nan kuma zo Allah ya hana shi biyu ya ce kiyo cinikin jifa wata manzon Allah ya hana ciniki na jifa kamar ka ɗauki abu ka jefa in ka jefa mai tuwali shi ko shi shafa kawai bai gani ba ko kuma Allah ta da ɗauka ɗaya a jefa mai a ce duk wanda duk wanda an ka yanka wasu kuɗi haka za ka gane ya yarda wa Allah ta ni haka nan kuma an hana shiga an hana cinikin tafi ka taɓa tuwali ba da ka dime mai su ka yi ka taɓa ɗaya ka shafa ta yi ciniki shi ma manzo Allah ya hana shi duk da ina da shasha wa annal mulabazati ya yi hanya akan ciniki na jiba wa annal ya yi hanya akan ciniki na tabi babu la ya tahadu salata da qawlu mulmi sham bai mai gane akan ba a kidanin sallah karshe kidanin sallah gabanin faduwar rana wajen kashe sallah lokacin faduwar rana kenan حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك ان نافع عن ابن عمر ان رسول الله حكيم وزوى الله تعالى يأتي لا ya taharra إلا ɗaya daga cikin ku kashi ke tsada bai da shi sallah ya tsallu in ce lokacin hito rana wala in da gobe lokacin هذا su ce kaga wannan an hana sallah an hana na da fili lokacin hito rana ko lokacin faduwarta sannan an hana na fila watan gabanin bayan sallah su bayan ba a na to duk dai wannan hari na duk wannan hari na mutum sallallahu alaihi wasallam شنا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح صالح بن كيسان الشيباني عن ابن شهاب ابن شهاب قال اخبرني اداو اداو بن يزيد اداو بن يزيد الجندي انه حقيقه cewa shi jama'a annahu hakika cewa shi jama'a ya ji a bayan da shi ne a rubutun ya kula shi da cewa da mitar sura Allah ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun bayan su bayan hatta ta tafi a shan fitara na ta zo wala sala ta sallah ba Allah ta bayan sallah al'asar hatta ta ji da shan fitara na ta bayan hadisi na muhammadu na abani kala hadisi na mudaru kala na shuba an abu tayyani kala sami ita rufin murano na abani yuhadi su yace ya biyo an muawiya daga muawiya kala muawiya ce inda kuma tusar dole salatin na don fa kuka wata sallah yanzu ku hakika cewa ku la tusallu la salatan na ga ku kula wata sallah hakika na ga ku kula wata sallah laqad tajibna rasulullahi hakika mu abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan safaran wa adaran kuma ra'ayna mu magana shi mutum ya shi da yinta wala kan hakika na ha an kuma ya ne daga yinta ya aje shi wala kan ha ya ne an ha daga irin wannan sallah din ya aje shi da nihi arraka atayni ba'da al-asr ka ai wanda kai bayan al-asr wata ba a sallah bayan la'asar manzo Allah ya yi akan wannan wadda hmm? ta tana ha'ahu ma ya hane an kuma akan waɗannan salloli wata na ƙauye guda biyu ko kuma akan wannan sallah da ya sallah bayan la'asar wadda ta tana ha'ahu ma ya aje an raka a teni ya aka ce an ha sai shi goma da sallah ba da Allah da shi ya aka ce kuma an kuma shi goma da raka a teni ولا أنها أنهما ولا أنها عن قال علي أبك أتين بعد الأسد حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا قال حدثنا أبلد أو عبيد الله أو عبيد عن حفص بن حاتم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعو الله يهدي an salatin ne aka sallah duba a alfajir bayan keto alhijiri idan alhijiri ke duba a sallah ta nafila hatta ta dalu a shawar ta yana nan ta hito wa ba da la'asar haka nan bayan la'asar ba a sallah a ta nuru shan da rana ta fadi bayan an riga an yi la'asar ba a lafiyar la'asar bayan na ta fadi to wannan duk dai maluma sun yi a kan manuma hadisi ni manzo Allah kamar yanzu wannan hadisan da hasawa kawo akan cewa ba a nafila bayan sallah a azhar bayan sallah sallah azhar sai rana ta fadi sannan ba a nafila bayan yin tsarki ne ba da kafin fitr da sai na ta fito sannan kuma tamba a lokaci lokacin hito ranar ko lokacin faɗuwarsa to sai malama suka ce duk da yadda hadisan duka magana suna magana kan hanyar umumi lau ya ce malama sun yi a kan cewa sallah bayan sallar la'asar an karanta shi duk an ƙasa daga da manzon Allah ya kawo ce ba a sallah lokacin su to wannan lokaci ba ruhi na a sallah bisa ga itifaki da ma dan suka ce amma kuma malama sun yi a kan cewa banda salloli da farilla ana sallar farilla bayan watan ainihin sallar da asar bayan ta yi da abin ta sai ka so da akwai wasu zuri da aka ganta ka samu kai su bayan kuma a yake da yake to kai su bayan sai ka so da akwai wasu zuri da aka ganta ka samu kai su haka nan lokaci hitowar rana daidai hitowar rana sai ka da sallar da kai ba ka samu kai ta ko lokacin faɗuwar rana daidai faɗuwar rana akwai sallar da baka ba ka samu kai ta sai ma zuwa suka ce duk wannan an yi tibaki a kai ne to yanzu ake sabani sun ce yanzu ake sabani ga salloli wa'anda ya kasance sun tuho bayan wani sababi salloli wanda a bayan sababi su da sabani ga matsala da a bayan sababi ga matsala wanda aka yi lokacin shiga masallaci wanda aka yi alaƙi ce mata a tafiyin majalis ko da ita majalis ɗan ba ta zo bayan wani sababi ne a shi shiga masallaci haka nan sai da aka yi lokacin tilawa me ita ta kai tilawa a cikin wata aya da ita jira haka nan sai da aka yi ta shuhur a sujud sai da ta waje Allah ta kana zaune sai an ka baka labari da wata ni'ima ko wani abu da faranta mare shin in za ka gida wani lokacin ka ga ka zo akan wani kabari shi kana yin ta bayan sallah ko ba za ka yi ba kana yin ta bayan sallah subhan ko ba za ka yi ba kana yin sa daidai hindu ranar ko ba za ka yi ba sannan haka nan tafiya da tilawa karatu a Qur'ani haka dai malama su kawo su da dai waɗanda aka yi kamar yanzu abin da sajida ta fito bishan lokacin abin da kamar kama hankin rana ko kuma kama hankin wata duk waɗannan wani ya zo haka har daidai lokacin da ya kasance aka ce ba a yi za ka yi su to sai malama suka ce wa'annan duk abin da ya kasance ya zo cikin hannu amma kuma akwai wani sababbin ke ba su ce da shi wannan ya aika don haka irin sallah ta jana'iza ana yin ta bayan sallah la'asar ta ga zo a kan wani sababbi ko don ka shi ke da ita ta daga cikin umumi na hannu haka nan kuma irin sallah ta sujudu sukuri haka nan sajada wanda aka yi tilawa haka nan sajada wanda aka yi ta ainihin kama hasken rana ko abin da kamar ita duk wanda sun zo akan sun zo akan wani sababi duk wanda suna sun shigo shi umuri amma kuma sun samu yin kitabi abin da aka tafi sun zo akan sabo haka wani yake ba ce don haka sun fi nika ta ce to abin da ba ta ba idan sun zo ne wanda aka yi kamar da bashin ta bayan kayan sun da asar ta kita ta ce ke na tara ta ga babu wani sababi an hana irin wannan haka bayan tara ba haka bayan kayan sun da su bayan ta tashi ke na tara an hana saboda ta zo babu wani sababi sai ce to irin yanzu Allah misali irin da aka da manzo sallallahu alaihi wasallam ke yi ba baya ya tada ta shi na tada to wannan bayani suna tafi me a hukuncin ta in muka sa bayanin da nan ga maluma sun ce wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ran kora shi kai na wata sallah wadda bai samu yi ba wadda yake bayan ba da zuhuri shi da ba da zuhuri sai kasance wanda aka kai da suka zo suka shiga kasance akan shi na kan da su wa da shi ne da musulunci sai kasance mai samu yin na kira wanda suke ba da zuri sai bayan la'asar da dai suna sunan ya yi ta sai kasance duk kullum bayan la'asar da ya yi ta ka ta ita jira ta ta zo a kan akan wani sababi don haka ta shigo cikin nafila wanda aka yi akan wani sababi don haka shi ke da ita ba ta shigo shi umumu na haifa. to sai ma nuna za su kashe kusan uku ko kashi hudu a ainihin da malikuna a nasir da amadu na hambalin sun gani akan cewa malikuna su yi akan cewa ba a sallah ta nafila lokacin fitowar rana ko lokacin faruwarta ko bayan sallar da aka ko bayan ne ne in ba da alhijir ba ya ce duk inda an kai sallah bayan wannan wurin to an yi haram ya aka an shi ma shi malikun alhijir bisa ga wannan to wasu maluma suna cewa wa ta Allah karai wa ta hanyar da aka karan shi ke dashi to sai a wannan hamalin shi ma ya ce da malikun alhijir aka irin wannan matsala shi ma a wannan hamalin ya kai aka cewa lallai hakika ka ƙoƙarin da ganin haihuwa da an kawo ba a wakatun na wanda an kawai da haƙi ba da sallah wani lokaci amma ban sallah ta farilla sai soke sallah guda kawai raka sai tawaki ban da raka ta tawaki ita ana yanzu ko da lokaci fitowa rana ko lokacin fatuwa sai dai kai tawaki ta tsari shi ta da ita ta suwa ana yanzu bayan sallah asar ana yanzu bayan sallah subahin ana yanzu lokacin fitowa rana ana yanzu lokacin faɗuwa rana ita hamdulillah hamdulillah da lawa shi kuma abu ba da lawa ya ce haka cewa duk gaba ɗaya wurin da an ce ba ana tala hakika ba za a yi ba kuma yanka ya yi haram ya san ko sun da birla yi ko sun da birla in ba la'asar kake ta kuce ba saboda Allah ta kuce shi ba ita da ya kuma wata nafila ta bayan wani sababi ana yanka, amma in ba zo bayan sabari ba za shi ko da wani zai da Allah an yadda aka cewa duk ko ina ana na tafi ana yi lokacin rana ana yi lokacin faɗuwar rana ana yi fa'adar asali ana yi ba'adar da tafi yadda saboda bai duk hana jere gida zuwa su ne na shayi shafikin ta ya ga wannan ko to bisa ga wannan haka dai maluma sun kawo wannan sabani amma da karshen ta akwai cimma matsaya suka ce sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallam sun kasance ba su da daga inda a ya tsaya ɗaya ga sahabbai a sahabbai sun yi amma bayan sahabbai ta da ɗaya da Allah an ko sai na fila ba ko sai na fila ba ba da hadin wa sun ka gidi matsalolin da sun ce an gidi matsaloli a ke gaba ila da gidi an samu sabanin ya ta kai ga sahabbai amma gare su ya tsare kai tsare kai ba sahabbai sun yi sabani a kan waɗanda na alƙasun alƙasun na haidin nan amma sun shafi ai gaba da ɗin su ba su yi nafila ba saula a ba da duyin fajin haka nan kuma ba na nafila wata ba su nafila kai, haka nan kuma ba na nafila a inda nubi shafi lokacin faɗuwar rana kamar shafi su Allah ya cewa a kan zatin magaribi sallu kan zatin magaribi da ka a ɗaya ni wa da sa da su da sha'a yi ta hanyar da ta hana su to duk wannan sahabbai sun yi kamar da Allah ya ce sahabbai sun kasance wata idan aka yi kira idan aka yi kira sallah magariba za a ga sahabbai suna gaugawa ga yaushe kai sai ka zama an yi sallar magariba a tsari saboda gaugawa su ta zo ga yaushe kai da kila idan da fari fara rana za su kama kira ga ranar shugaban mutum sallallahu alaihi wa sallam, to sai ma zuwa su ce duk wannan ya ta kaita ga sahabbai ta ga aiba su yi ba ko wannan nakala wanda aka yi bayan faɗo ranar kamar da su ta ga aiko ba a shi wanda ke nan da haka kuma an riga an jaye ta an kuma umumun hari hali da wanda kasance aka magana a kai ne kamar an dawo shi ke ne to bisa wannan dai mun faɗi ba za a yi wani mali ko ga ainihin na yin nakala da zuwa fajiri da ainihin ba da da ba da zai da asali da wakatin gurubi shamdi ko wanda zuwa mun faɗi kawai da su maluma a kansu to bisa ga wannan idan maluma suka zo da matsala aka samu sabani duk wanda ya kasance ya dogara akan wata manoma ya yi riko da tsaunin wani malami to za ka musanya shi ba musu shi na dogara ga matsala da maluma suka jima'i a kanta babu mashiga ko babu mafita in maluma suka jima'i a kan babu mashiga to idan ka yi aiki wannan ka saba ma ijma'i maluma idan maluma suka kai ga a kan babu mafita idan ka ba kan ka mafita ka saba ijma'i maluma amma in ba haka na ba kawai kowa ka ɗauka ka samu ka yake shi sai dai wani kawai ce ba a kira a rusi ka ɗebo na ka ɗebo na ka ɗebo na ka ɗebo na ba a haka sai dai ka tsaya a kan ra'ayi malami guda sai ka tsaya a kan ra'ayi malami kuma a nufin ka tsaya a kan ba a ka jiri to ka da kai sai ka haura a ilawu zahiri a kan ana yi ka dai sai ka haura a abu hanifa a kan ba a yi gaba ɗaya ka tsaya ba za ka yi ba sai ka haura a yi shafi da zai lafa anhu a kan ana yi da zamani ba su bi da za a yi ba sai ka kan ka tsaya a kan kan

babu malaika da salata bai magana akan wanda bai karanta da yin sallah ba illa 'dal al-asr bayan illa ba'd al-asr sai bayan al-asr wal fajr da bayan subahi rawahu umaru wa ibnu umara wa abu sa'id wa abu farah da sunan hadisi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam hadithna abu nu'mani حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال اصلي الى صلى كما رايت اصحابي يصلون ina sallah wa dalika ainihin wa da yan kwana suna sallah la anha ahadan bani hannu kowa yusalli bi layli wa la nahari bi sallah cikin yake dare ko da rana ma sha abin da su gaira Allah ta hazau gaira sai dai Allah ta hazau kan kumihi tulu a shamsu yituwa rana wa la muru hako ba da sallah ta lafiya mama ce ni ban hana kowa shi sallah saboda na ga mutane sahabbai suna yi ta zo da shi mutane suna yi da bayan a samu cewa ta da ƴan su ba sun dauki babu ma yau ba da al'adari min babu ma yau ba da bai mai bayani akan wata sallah wadda aka yi bayan sallar al'adar ne da fawaidi amma abin da kuke da sallah wai da hakuri da irin a sallah ta jana'iza wa ƙara quraybun wa nahru kamar irin sallah ta jana'iza wa ce an ummi salma da ummi salma sannan da biyu sannan da wa alaihi sallama marzo Allah ya sanda ba da asira ta da la'asar rika ajiye ne ta ayu wa tsala ta ce shagala wasu mutane sun shiga da jini a da kaisi daga cikin banu a da kaisi an da rika ajiye daga rika ayu ba a da zuri wa zai a zuru sai kada ce su da ne ya ce shagala ne na sun yi a da kaisi daga cikin banu a kaisi sun shiga cikin da jini daga lafiyar da ta haɗa ni ba a da zuri in ta yanzu ne ba da lafiyar an ce ai wannan sai ta ce to afa da kadihi ma mu mu samu murabta ga ba kadihi ba sai manzo Allah ce la ba murabta ni dai ka koke don ka dai da musu ya da shi حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الواحد بن أيمن قال حدثني أبي ما يبينا ولا يبينا أيمن أنه سمع عائشة قالت تاشي والذي ذهب به إلا لنقوى ذلك وذهبت أشياء يوم صلى الله عليه وسلم ma taraka kuma mazo Allah bai bar su ba hatta laki Allah har yanzu da Allah wa ma laki Allah bai haɗu da Allah ba ta'ala da maka hatta ta kula alin salati sai da samu nauyi a kan yin sallah da nafila wa kan ya kasance yusalli kasida shi da nafila da yawa bin lafi yake cikin sallah ji yusalli kasida ya kasance shi da sallah da yawa kwarai yin salati yake cikin salloli ne ka'idar da rike yanzu da yi tunanin a rika ajin da rika ajo ba da lafiya bayan la'asar wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya kasance sai ma shida ne su wala yasbihi ma bashi fi majlis musallati bisa bai cikin masallati mahafata an yusajjila ala ummati mahafata mahafata da yake tsoron an yusajjila shi tsawaita shi shi nauya wanda shi tsananta ala ummati a kan ummati don haka abai su cikin masallaci saboda me ne aka ce ma sunna ma wani ba sallallahu alaihi Allah ya shi jama'a ya bayyana cikin jama'a ka ganin gare shi jama'a ba don ka da zama sunna sallah bayan da aka bada zama ba ta zama sunna ba ta zama lafiya da sunna saboda wasu Allah bai bayyana su ba kuma ce saboda ni saboda gudun kada shi kawai ya ma al'umma ta shi wahala su wa kana yujibu an ya ta an manzo Allah ya kasance shi ya sai shi kama al'umma ne hadis da wannan da kana hadisuna ya aya ya Allah ya kana manzo Allah ya kasance shi ya so ma yi haɓiku an hun abin da ka zama sauƙi gare su ba abin da ka zama tsanani gare su ba حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا manzo Allah bai bar nafila na abu ba ba da in ji kuna da حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيبان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه لجواه بن اسود عن عائشه بنت عائشه قالت تاتي ركعتان ركعه يدو لم يكن رسول الله مزور الله بن kasance ba yadda uku ma shi na bari su sirrin azurci wala ala yadda haka nan bayyane raka a ta raka a biyu abu da su ne gabanin sun da su bayan wanda su a da ta alfajiri wani ka ta ne ka ayyuka da suka ba sallar da aka hadis muhammadu da al'ala kara hadis na shuba an abi ji taka kara da ra'ayinta na ga al'asu wa damna ya bida ko masu rukan da masu ruku sai da zo halarci ala aisha inda aisha radiyallahu anha ala ta ce kana nabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya fi kana ta ce ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai kasance ba ya ji shi ya zai ce mini biyo min cikin yini ba da sai bayan sallar asar in za ta lalaka a ta raka a yawancin gida na take da kaji wannan ruwaya mai kai ta cikin gida shi ne kuma a ce ba bayyane ba babu ta kafiri ko babu kafiri ko kuma kai ga al'adar babu tafkiri bin salati sun yau da gani da bayani a kan gaugawar yin sallah lokaci in ya kasance yanayi na duhu na ko kuma dan yanayi ya kasance na na abin da na in akwai a kan gagira ke zai sosai ko kuma akwai hadari ana gwagwatar da sallah tare da cewa an ce a gwagwatar da sallah tun da babu agogo babu babu da alama zai kai ga ya sallah ke lokaci da bari ba amma da da kuma kasance suna gwagwatawa حدثنا ابو بن a ta حدثنا an yi haya. هو يقول عليه كثير أن عليك لابا بك عليك لابا أن أمر مليها إيك أمر مليها تسمو يا مدعني قالت كنا منكسا شيء ما أتعيد فريدتها in yi wa miskini zai gaini wanda kasance mai gira gizai na sosai mai halali ba kala ce bakki rubi salati don doga wa sallah fa inna nabiyya hakika wa Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce man wanda ya bar sallar la'asar bai yi ta ba hade da amal ku aiki yana dace ba a'a ya yi aiki ina aiki wanda ya kasance in mutum ya shi aiki ne lalacewa shi ya yi aiki ina aikin kafirai a'a ba wai aiki na ce gaba ɗaya saboda ba wa aiki kuce aiki ba kafin shi ba lalle a shirka sallar ya haɓa sannan amaluka babu azani ba ta hali lokaci gaskiya ne da za mu rawi baki ya inda muka rubuta ya kare ko ba a samu rubuta shi ba don ku sai a sai a hakuri sai mai zuwa insha Allah za mu rubuta ko za a ci gaba da karatun shi ya wani tafi su a nakan ga a nakan ga muna magana a lafiya ba kan wani ba a mazu a lafiya ta duk wanda ya fara sallah da kula da rashin ka ta ga da ke da ake kula da to ta ga babu tafi idan ba wannan ya zo an ba ba launi shi ta ce kamar da na kada an ga ni na na da ni na da kuskure eh a kamar yanzu na tafi wanda aka suwa da aka yi suwa sai yan manzo sallallahu alaihi ya yi wasu da cikin su sannan kuma su a ya kai hana da tuwa da shi aka ma almuha su mun fata almuha su mun fata an ce shi da dalilin a kan wani wanda saboda ni an ga tsabe ɗan sun yi ko an ga tsabe sun yi ko an ga wasu yi Eh. to nan da malikiya ba a yi da malikiya ba a yi bayan da muka yanzu mun yi bayani a kan cewa ƙarshen ta duk da ƙarshen sun zama da lafiya ne ko sun kuma kawo gara kai ma wata a cewa kan sun da mulai da shi da ta ɗaya wanda yake an yi ruwa ya zama wuri a cewa kan duk kawai da mulai da ta ɗaya kan duk kawai da mulai da ta ɗaya ƙarshen ta ce masha kaza ya ce ta yi da haka a saboda ni gudun kai sunna dan kai da wannan ba suna ba eh? da kuji da mamuni ranar na fara abin da ka wani wani don haka yi lokaci da na rage wani ne ka wani shaidan ya fi wani lokaci ya haka ke da za'a bayan abin da ya rage tsoron bayani to hmm. a babu bid'a da gaisuwa ta ajiya maluma sun yi bayani a wannan imamu nawawi cikin al-majmu' na muhazzab ya yi bayani a kan ta'aziyya ta'aziyya tana farawa da ƙari turbuɗa sannan kuma ana yin ta'aziyya tun ba a yi turbuɗa ba tun ba a ko kai mutum shi kawai ne tun ba a yi wanka ba na da ta'aziyya ya ce idan mutum babban mutum ya rasu wanda ya kasance shi da girma ga jama'a kwarai kwarai da gaske malami ko wani basaraki an samu a yi ta'aziyya tun gaba da tun in ya kasance kuma irin bai da bai da na hakan ga sauran ahadin na da yake shi ko sai bayan duk da za ka siya akwai rubutaccen jambobi suna za a karanta yana da tambaya cewa na ji wani malami mai wa'azi hmm. ya ce a cikin sahihu Buhari

shi dai magana a kan yadidun ma'awuya da jallahu a yadidun ma'awuya ma'awuya da jallahu an kuwa yadidun da da zanen da ko ba su shi na da na jayayya ko to gabanin da kai a kai dai sai kuma har da ka sa Allah shi to na farko dai a cewa ya Buhari a mazo sallallahu alaihi ma ya la'anci zidu ba ko so ɗaya ba so bakwai wannan kuskure na wanda ya faɗi haka nan to sai mu ci yawa mazo Allah kariya kuma yawa Buhari kariya cikin yiwu Buhari babu inda Buhari ya kawo hadisi baro baro inda an kalace shi baro baro biyu. amma akwai hadisai waɗanda suka zo na mazo sallallahu alaihi wasallam shi magana akan wasu wawaye da tilai ku kai da mutumin kureshi yace wasu ƴan samari ƴan tsirarrun kureshawa yace halaka al'umma ta ga hannu halaka ummati Allah ya dai a ku kai da mutumin kureshi wasu ƴan tsirarrun kureshawa wasu ƴan samari kureshawa halaka al'umma ta ga hannun to wannan dai abin da manzon Allah ce kenan kaga manzon Allah bai bayani ba sai cewa da hukumar kowa ne to to kuma sannan dukkanin masu magana akan hadisi ba ta hito ƙwarƙwaro sun kake da dalilin nashi ba an kiyaye wannan to akwai ma hadisan da aka kawo cikin sahihul buhari inda shi malamin ya kan hujja da ainihin cewa a nan lamba ta kaza a nan lamba ta kaza a nan lamba ta kaza to shi na ainihin su ɗalibai suka diba wannan lamba ba su wannan hadisi ba da ainihin sifar da kuɗe shi ba su ga wannan hadisi ba da sura da ya kawo cewa manzo Allah ya la'anci ya zidu hauri bakwai da yake mu kiyaye mu yanzu matsayin mu almajirai duk abin da muna sun yi da wajen musamman dai ga majalisa mata muzakara in an kace za a yi muzakara to komai na a kawo shi da hujja abin muzakara ke kan darwa ke ba za a yi ku hujja ba don haka ka'ida ta muzakara in kace kaza sai ka kawo da ka cikakkiyar hujja ya an kadi ba a haka hujja kuma ya ta cikakken sai a yi da ita yanzu mun gane a kan na jira ba idan aka zo aka diba da bayani za a samu wannan da tambayi masu za bayan to haka aka ayi amma ka faɗi ka gani ba dan ka faɗi abin da abin da bai ba ka faɗi da ko to shi na ainihin abu buhari babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama bai mai gane a kan zancen manzon Allah halaku ummati ala ya dai ugai da mace zuha halaka al'umma ta tana ga hannu wasu ugai da mace wasu yan samari ya da su ya karanta su turki da su ya ce ugai da mace zuha wa'anda kuka ce jahilena ya ce a na wasu isma'ila ala a tasna amurna haya amurna hayamni da ijin ko an rura a yadda su idu ne an rurin mai sa'idu almagaburi ƙara a haɓar da ni jaddi kaka na ya faɗa mini ƙara ce kuntu na ta sake jarisin zanne ma ga da abin hurera abin hurera fi yi masjid da nabi cikin masallacin manzon sallallahu a wa sallam cikin birnin madina wa ma'ana marwanu muna ta da marwanu na mutane ƙara abu hurera sai abu hurera ya ce سمعت لا نادي الجسيا المصدوقة وانا أكي جسد داوة يقول شنا شيوا هلكت أمتي هلك الأمة على يدي أبيل بكن قريشين halaka al'umma ta tana ga hannuwan wasu samari Allah ya dai da mutum ga hannuwan wasu samari min da cikin kureshawa ala marwa sai marwa sun haka da ke la'anatullahi alaihim Allah shi la'ance su kirmatan ko wa'annan yan samari na Allah shi la'ance su kaga ce ce haka ta ƙara barwan la'anatullahi alaihim Allah ce da an ce su girma kan kuɗa ɗaya samarina ba kawai abu ba kawai mazo Allah na ba ba kawai abu hurera na ba fa qala abu hurera sai abu hurera ce lau shi da na so an abu da kai in ce ba bani fulalin wa bani fulalin la fa'altu da na musu zai ce da suwa da da suwa da suwa da suwa ne ce sai bani haka nan ba wa su na kasance a arzu ina hita ma'adadi tare da kakana ina ganimar wana zuwa ga ganimar wana inda mada ku lokacin sun ka mallaki bisha bisha fa idza ra'ahum gilmalan fa idza sai ni ga fa idza arahu inda gane su fa idza ra'ahu inda gane su gilmalan samalina ahdasan masu kana shekaru ala zan ce la za kan ce muna a saha haula ya an yi kuru mu wanda ke cikin su suke wato sai in ce ko ko ana alambiya hana kai na san ko zuwa na amma ba mu ta abu rera eh, sai ba dan abin da abu rera ya ce da nan ya ce wa dan Allahumma inni a'udhu bika Allahumma inni a'udhu bika li ra'ati sittina wa imarati tibyani Allahumma inni a'udhu bika min ra'ati sittina wa imarati tibyani Allah ina roƙon tsari mera ta tattina daga farkon shekara ta ce gajera ba ya ta biya ne da shugabancin iyali kana yake da wannan to an ce saura shekara guda sai da su bayan rasuwa sai an ka ba ya zai ya zai zai ka samu ya ce a mai ni Allahumma inni da bika min al-akhti wa ibadati al-iyali an ce da wannan to kaga wannan magana shi ta Abu Hurairah ko cikin hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi na roƙon da farkon shekara 60 da shugabancin yi ƙanana har suka cewa to an ce wani lokaci an gaba ya zai to waɗanda cewa ya zai na karimi da wannan shi a hujjar su amma ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai da karimi sannan kuma Abu ya ce zai da karimi ba shi ne kawai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min asfiki wa bani ko da wannan lokacin ba to ya ce ko da na da na ce da wani na da wani da wani da wani da wani da wani da wani amma ke ba wani an shaida wannan saboda tuna shi duk abin da shafi tuna ba ka sai bayyana ka ce wani na shi an mai bakwai da shi an mai kaita sai za ka bari mutane zuwa kan su hukunci ko kuma hali shi hukunci idan hali ya zo mutum ya zo da riba lari wanda ya kasance ya wuce wuri ta ce a shi wani na kan an shaida wannan abubuwan da ba ta wannan lokacin ba murwan bai kai wannan lokacin ba an shaida wannan ko to wanda ya ta hukunci a kan wannan wanda zo daga baya ba hari da yake hukunci ba wanda ba yake hukunci ba abu dawuda tirmidhi nisa'i ibn majah ba wanda yake hukunci da yake su don haka magana muna magana na nan akan cewa manzon Allah ya la'anci ya zidu har so bakwai cikin sahihul buhari shi muka magana ba a kalla asa ya zidu wanda wani yi ba amma wannan la'anta ta zo dinnan dubbali ba bayyane ba ko shi mai wani hakan ya yi da ta ce dinnan cewa ya ko suwa na Allah yana ce su haka ce ko bai ayyana ba to zuwa ruwa sun ce hawa da shi ɗan shi a haka wasu malama sun fantara hawa da shi sun fantara da su shi a suna aka ne suna suna aka ce halaka al'umma tana da hannunsu to mu diba magani gani halaka al'umma hmm? suwa na yi suwa na ke suka sahabai suwa na ke cin zargin a ahlul bayt sallallahu alaihi wasallam ba ai shi ba yanzu in mutum so hikima fara ka ji mutum shafara da kai da kanan da ka ga yadda ake da aka Aisha radiyallahu anha ka ji mutum shi su ga sunan yanzu wannan abin yanzu ya wuce koyo sai mutum bai suna a yanzu ba abin ba ne in an ka wuce ba a musu tsari ba sun yi fito bayyana suna la'anta Aisha radiyallahu anha suna la'anta Abu Bakar suna la'anta Umar suna la'anta Usmana suna la'anta Abu Huraira gashi ma shi har ba fara rage nake Allah ya rubu da zai da farko shekara 60 wai ma ta tafiya ta rai kaji bai amana da biya sannan duk da sun remani dukkan da suna cikin ba manzon Allah ta suwa gaji amma ba su wani ko tsoron tana ko kuma matsatin tana ake da wannan to shi ya zai wanda ake magana a kai ne wanda tafiya take a kai ne malum wa sun yi ne akan hukuncin da aka yanke da shi hukuncin da aka yanke mai zilu wasu malum wa sun ce abin da aka yanke shi hukuncin zai ya yi kai da ta gada shi ba ainihin kashe hasan ba ainihin kashe hussein ba saboda malum wa sun yi tafaki akan cewa man katala mu'mina da mutu za a a annama ko kashe ne da gangan ba da za a goje annama wanda jahannama yadda ya suka kore وما كان للمؤمن وأن يقتل مؤمنا إلا هدأ ومن قتل مؤمنا هدأ فتحرير رقبة مؤمنة فليس مسلمة إلا أهله من قتل مؤمنا هدأ فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا amma ba ruwa suka ce nan daga hindu zira in aka tambaye da cikin kwalin da aikata man qatala مؤمنا muta'ammidan fajzahu jahannama cikin hude maluma sun sai annan ayat ka bi bi sa in bar Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu shi da shi da ce ayat ita na aka zaka ta. ya aka diba a shi fara da ayyuka kuma mun fara da za shi wala a ga wannan ya haka shaki ne mutum wanda yayi akan shahin da shahin da wai akan yake mutum da za a ga wannan ya ka duk ƙarni jumhurin maluma sun kai akan ayat ita na tawili wasu kuma akan ba'a na tawili Abdullahi bin wannan ya kawo mutum da yahudi masarar sahabi ke an kiyaye da wannan to sai ba nuna suka ce a to ai yanzu ku da ka shi kai kuma sannan sai mutum da kawo hadisai guda biyu ya kawo hadisi na wanda ya kashe kai nai manzo Allah ya ce da mutana sannan kuma ya kawo hadisi na wanda ya kashe kai nai manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ya farki dai wa yake Allah da kai ce Allah ya gafarta ne shi to daga hannu kabri yace wanga hannu ya fata dina don rashin lafiya samu ga hannun sai masu gudu zai an sai rashin lafiya sai jini ya kama zuwa ayyar mutu bayan musulma ya kawo hadisi na wanda ya kashe kai kafiri na sai kawo wani hadisi daga baya ya ce ga wani kuma ya zama da mutuwar kai ne amma manzon Allah ya yi mulki ne da hannu da kore ya ce Allah da kai Allah ya ga mutane ya ce ya ga hannun da wani ce wannan Allah ya yi ni ba ta hanyar da ya gyara ba manzo Allah ta ce Allahumma wali yadayka faghfir Allah a hannu shi Allah a ya ta mishi manzo Allah ta yi wani ne amma ne su kuma lafiya an ce da wannan ko ka kuma da ce guda biyu a shi ake ji ba za su yi da mutum mutum sai fara kawo ne ga sai kawo gare ga baya ko kenan yan ba wancan wata kadimun na wannan wata ashirin na al-wata ashiru na ta da wata kadimi na ji a yi wannan don haka kai malama sun ce wani sallah ala ala ajin nasu wa sallah ala ajin nasu wanda ka suka yi ana yin sallah mai shari ya ce abda au hada da kuskure ya kishka ne ko da ganganci ana yin wanka kuma ana yi sallah wannan ita abu sabu jomoni jomoni malama sun ce akan wannan shi shi wanda kishka ne ba mu ne ka kashe ba <laughs> ba mu ne ka kashe ba shi gaske ne ba daga in ka ba mu yana kashe mu yake to da haka maluma suke can sai in Allah ya kamar da wannan da inda ya ka duk da wanda ya tashi bargo wanda man an ka tabbata manzo Allah ka shi na shi na wuta maluma ta suke nan yi sai da manzo Allah ka yi an kamar da inda ya ka shi wuta ai hada da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya cewa tuba limara ani wa limara a mara ani wa limara a mara a mara ani tuba lahum wa husnul ali da shi hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam dan ka shi cewa wannan wasu kowa ya suke indiya ya an tabbatar da inda da ya kama Allah wannan shi ake buƙatar shi shi aka ce maka da shari maluma suna bayani kan cewa ɗan ka kundiyar nan hadisi ba za ka yi aiki da shi ba sai ka san makalu sai ka san makalu da shari sai ka san kawai da shari in ba ka san kawai da shari ba da makalu da shari in ka yanke hukunci ka yanke bukan hukunci ba wanda zai hukunci daga ila ta ka kuma da shi hukunci daga kai yanke dan ka yanka musa yanka dan baka koma ka yi ɗiba ka'idodin shari'a ba da ka shari'a akan hukunci da kai yanke an kiyaye wannan ko to muna magana a kan yazidu a ibn muawiya a cikin dabba wanda maluma suka kawo a kan kafircin yazidu a cikin dabba da aka kawo a kan rashin kafirci ne suka ce man kace da mu'minan muta'ammidan tawili gare shi suka ce sannan kuma matsayin duk wanda an haka shi wanda da kai matsayin manzo ba da kai matsayin manzo ba ko kuma ba annabi nabiyyun aw mursalun duk wanda da kashi duk wanda ba irin cikin wanda kashi ba ya rako cikin kafirci aiki na wanda wannan aikin gudanar aikin ba kafirci ba ne gudanar aikin da aka kafirci sai wanda ya kashe manzo ko wanda ya kashe annabi ya yi gudanar aikin da aka kafirci an kiyaye da wannan amma gudanar kashe wani suka ce bai matsayi ko ni matsayi ne in dai kashi ne ɗaya ba wata kalma sun ƙara da ta har da ta ɗauke shekarar shi a cikin musulunci to hukunci ne haram shi a cikin karkashin maka da mu da mutane da mai zaɓo ya hana hali da biya idu zai na ke da wannan sai su ito a shi kaga kashe husaini kashe wani na daga shi mumi kashe mumi na daga shi mumi ne don haka ga tun da za a nabi Allah na ba ba manzon Allah na ba kashi ne ɗaya guda kashi ne daga kare shi ko da ko yanzu da kashe shi ko da shi ko ba shi da kashi ne ko kuma ba da umarni saboda da amirun da mamurun duk kashe su a kai. amma abin da suka ce illa zai ba ku da aka amir kusa da ko ta hukuma koma ga kan mu zai cikin ruwan shari'a mu da kuma wani da mutum a ce da wannan to sanar da ko ma da wasu ce kashe kashe ainihin husaini ba shi ka ta je biyu ba ya kashe husaini kafin kashe mu ya da shi sunan mu jini mazu da kan a alaihi wasallam amma haka ke matsayin hajji ba dan hakan ya ke mishi ina ganin Allah bai hada muna watan annabci da muke haɗe Allah ya ba ka san annabci da manzanci don haka ga mun bai haɗe kan bauta ba za mu yi bauta ba ina ba za mu yi bauta ba don haka kada ka jima shi a shi haka ya ba mu kai shawarar da shi ne mai sarauta yace ina ganin Allah bai hada muna a wuri guda da mulki da sarauta mun dai da mulki da manzanci mun dai manzanci mahaifin mu yi ko don haka da shi magana a kan sarauta ba da magana sarauta saman ne da hari shi. yau haka haka bai nema ba bayan rasuwa ta yi hoton da zai zama anhu ya nema saboda abin da hasa ya faɗi ya bari a kan ita hali ne shi ma shi ko ya ta a kan nashi ta hali ta gani suna da hakki na sunan nema don haka ya nema an kiyaye wannan to shi mu mai sarauta aka samu ababen da aka samu a kai kashi dukkanin maluma ana suna wani jama'a sun yi a kan cewa Hussein shi a kan gaskiya kuma wanda sun haɗu da Hussein sun zalunci Hussein an ce shi ya haka ni ba cikin shari na hamziya wanda Ibn Hajar ya rubuta ba wannan Ibn Hajar a asalani ba akwai da malamin Ibn Hajar ya yi rubutu da da Hajar ya rubutu akan shari na hamziya daga cikin shari na hamziya ya kawo riwayoyi na kashe Hussein da ainihin kuma ababen da sun karɓi na kalama sai bayan kashi ne dan kai da wannan Allah suka bai ba ka rafa kashi Husaini ina da mutum bayan cikin lokaci mai tsawo shi ne lokacin da aka shi Husaini da shi da ainihin dukkanin wanda a cikin runduna ta yi dare ya yi wani mutum wanda ya kasance shi na tsaye da itacen itacen da kan tuke na na abinda tuke dawaki sai yi mafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da usmanu da ali da radiyallahu anhu da ba dai din sahabban ga manya ko da babu rani nuna dukkanin su za su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda maya kan Husaini da an haka shi gaba ɗai ga su manzo Allah da ba su ruwa suna sha yace duk wanda a cikin yakin nan wanda ya shahada ya gani ana ba shi ruwa suna sha manzo Allah ne ruwa shi da rawa sahabbai sahabbai da ba su ruwa suna sha yace shi ko sai kasance shi ne da tsirrin kishirwa kishirwa ta dame ne kwarai kwarai kwarai da gaske sai ni yau kusa da mun kusa duk ya wato Allah ni ma ga ta bani wa Aisha sai ci ban ba ku na, kai da kai an hace dana tare da kai an hace dana ba ba ruwa sai ci ya Rasulullahi wallahi ba ne cikin hada ba ni tura ko tura ko tura ko da wake sai tuwa dan a su ne nake iya da shi shiga shi daji ya ana yaki yanzu ka kunce in zo in yi in yi kunce in tawo zai sama mayaka yake ki ya sana'a ta wallahi ba shiga hada ba sai ce ko ba ka shiga ba ban ba ka ruwa ka sha yake ina da tsananin kishirwa sai ce to ga man karnai ita na fushi da baka kamar a ce ruwan jima ya ce ga ruwan jima na yi kana tsoron da aka jima da su ba kai kana isa ya ce ina ne shi ba ba ce ko zuwa ya manzo Allah manzo Allah ya mutu da kai da ya bani ya ce suna da kashi suna da wari suna da kai da sha su haka nan ko da farka su haka ke da wari da wari ruwan jima har ya mutu da wani wari kama to to ita da aka ni ka ga yan jima wannan jima sana'a ne amma da abin da shaye shi an shaye abin da za mu kawo wannan mu mun san matsayin husaini mun san matsayin ahlul baiti mun san matsayin sahabbai mun san matsayin manyan manyan sahabbai na manzo sallallahu alaihi sallam don hakan ga ba za mu naka samu kowa daraja sai ba don ba tace zan bashi daraja sai ko sai da kai na daga Allah ahlul baiti masu girma na daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya yi wasici da mu da mu rika ahlul baiti girma yake wa ma asalukum wa ma'a asalukum ajalan inda al da bil kurba ban da yaba ku ba ko ce tijara ta ainihin kira ku da ke ga manzanci illa mawaddata amma ina son ku zo ya dirku ba ga wannan mutata ku kiyaye da ahlul bayt ku tsaya ahlul bayt ku kiyaye da su ku ba su girma da Allah ya ba su don ku ga ahlul bayt ba su girma na ga manzo sallallahu alaihi wasallam muna girma ba su kamar yadda suka girma da sahabban su haka wace su duka da ahlul bayt suka ganin girman sahabbai subhanallahi alaihi wa jalla an tambaye su aka ce wa ke zahir sahabbai an tambaye irin cikin ahlul baiti aka ce kaza ya abubakar da umar zai ko sai dole ali an ka ce kaza ya abubakar da umar ba su mun wace ce a ne kuma zahir yake ai kana wuri ne yin rudadi ne aure da rudadi ko shi muke wani hadisi hadisi makaruni ko ya nan da an take da an kai cewa da marwan na haka kace Allah shi da an ce su ko a cikin samarina shi da an take da manzo Allah shi hadisi ga ya kaga hadisi da kaji ba ko ce ne mu kudi dan mu wata hakan da ana yake shi a kai da wata riwaya ma abu ne cikin cikin kai amma dai kauli wata inganta cikin ta gare ni cikin tabi'ai ya aka ce shi a cikin sahabbai ana a kuma cikin tabi'ai ai akwai wanda ma'azu da sahabai amma wa hujjar tarihi na akwai ma'azu da tarihi na wa hujjar sahabai sai ka zo cikin tarihi an kiyaye wannan ko to ta shi ka ga yanzu mai magana shi yi shi sai irin magana da shi kai dai ba magana a kiyaye manzo Allah ya yi saboda rashin matsayin sanin saboda ba a san matsayin wa manzo Allah kai ya ba